وكل ضلالة في النار أما أما بعد اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله يومنا شادي غوات رمضان يومنا شادي غوات رمضان ashirin da takwas ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna wannan masallaci na albarkawa don ci gaba da karatunmu na tafsir cikin tsoron yasin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 إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم فإذا هم جميع لدينا محضرون إن كانت مسألا تاشن القيامة قوى يموت فما أتاشيمه a yi mana hisabi a ba kowa sakamakon da ya dace da shi na adalci ba aiki ne mai wahala ba tsawa ce guda da hura kaho ɗaya dukanmu za mu tashi daga ƙafarinmu mu nufi inda aka uji a wani ويدعى lokaci ba ne kamar ƙiftawar ido ne ko ya fi kusa a ƙiftawar ido kafin ka ƙifta an gama Allahu akbar ubangijin da ke wannan iko saboda toshewar basira ka ce ta saba masa ka ɗebo kanka ruwan dafa ka subhanahu wa ta'ala yake fa idahum jami'un ladaina muhdahun talikai baki daya muminansu da kafiransu falihansu da falihansu ai da asiri shugabanni da wanda ake shugabanta masu kuɗi da talakawan gari mai ƙarfi da mai rauni wannan ba mai nuna isa ba wanda ya tsarma wani da za a tashi tinkin zindin zikitir a halarci domin mu yi masa hisabi malantin daga halitta na farko har zuwa halitta na ƙarshe haka za a taru kuma lokaci ɗaya Allah ya hisabi قل إن الأولين na لمجموعون إلى yau يوم معلوم da mutanen farko Zibin farko a halitta da ƙarshen halitta duka gaba ɗaya za a tara su a lokacin yinin da Allah ya iyakance ya haddace wanda yake sananne ne a wajen da huli wajen dole waye an sa ba wanda ya isa ya ce ba an sa ba يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده ranar da Allah zai kira ku ya kira mu kuma mu kiransa da gaggawa muna masu godiya ya Allah me zai biyo baya shi nan falle yawma la tuzlamu nafs عنهم شيئا ولا تجزون ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون a wannan yini na targaci da barin tsoro wanda ke cike da fitina da bala'i Allah ka ba mu aminci a wannan yini amin la tuzlamu nafsun shay'a babu wani mai rai da za a zalince shi komin ƙanƙantan zalince eh, ke na'am ba za a ƙara maka sayya ɗinka ba ba za a rage maka hasana ɗinka ba la ƙalilan wala kafira. Allah ne mai hukuncin ba na kusa ba na nesa gare shi in ma da kusanci da imani ne da takawa da kyawawan ayyuka in ma da nisanci kafirci ne da rashin imani da munanan ayyuka amma ƙa'idar da Allah ya sa kansa jalla jalalu wa man ya'mal min as-salihati wa huwa wala ya haku zulman wala fadma wanda ya yi aiki nagari ayyuka na madalla yana tare da imani da Allah jalla jalaluhu ba zai ji tsoron zalunci bai yi asha ba bai yi barna ba bai yi tsako ba a jibga masa wala hadma kuma baya tsoron kauye kyawawan ayyukansa ai kaman yadda Allah yake cewa ne jalla jalaluhu wa nadau al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a kana كان مثقال حبة من خردل أتينا Wa kafa بنا hasibin. الله جل جلاله أحكم الحاكمين za mu sa kuma mu girke mizani na gaskiya na adalci don hisabin gobe kiyama babu wani mai ran da za a zalunce shi akan abin da ya aikata komin ƙanƙanta na lada za a baka a nunka wani kankanta na zunubi in ba a yaƙe ba za a baka daidai da laifinka misali habbatin min dalil ko da ƙwayar gwargwajen ƙwayar komai yashe a na biya za mu ya hau sama da sarai da samun sai maka sai kai mamaki su su sai dan yin dishi Masuna alaihi wa sallam a wajen sai ya gane abin da suke nufi mamakin tsirantakan kafasa ke a jagori a sahihi na mamaki na mamaki a kan tsiran tawayensa annabi ya ce na an kai ku da ala da na mamaki ne a kan tsiya da na ya shi da shi zai yafi mai munin sakamakon ɗaukar kumbala jama'a da ya saba da shi da ta kuma na kuma da ba da ya shi ana ba ya gano da ya kuma ya ko a kama da ya fara wani da mana da ya shi shira da ya ba mata ake su shira ne tambiyan a akan imani da addini ko ba mu abin yi na ibada muna da ladar ne ta ce ai da ila lamara ba ba rikin wani tsakarar da hadisi ya kyauta kamar yadda imamul albani ya haka nashi da wa annabi sallallahu alaihi wasallam alwala ne ya yi to tana cikin kala ya lalace ya zama kala ya a titi ya buge wannan ya hankata wancan za ka ga sakamakon ka taimako an fusa kuma a halikun nawa ba ka yi aiki da ita ba alati zauna babu kalan sakamakon da za a yi maku gobe kiyama na zantuttukanku ko ayyukanku illa ma kuntum ta'malun sai abinda kuka zan kuna aikatawa a rayuwarku da shi za a saka muku gobe kiyama Allah adali ne wala yuzlimu rabbuka ahada shi yasa takan kaima bayan ya gama hisabi ya ba da sakamako lalla jalalu ya ce ma kowa inna ma hiya a'malukum wa fiha lakum amma wajada khayra falyahmadullah wa ma wajada ghayra zalika fala na illa nafsa sakamakon ayyukanku ne mai kyau da mara kyau na ba kowa abin da ya dace da shi daidai wa daida wanda a takaddarsa a sakamakon aikinsa ya ga alkhairi da yi godiya ga Allah na farko dai shi ya ba shi mashi muwafaka da aikatawa. nauru ya hara masa da Ba subhanahu wa ta'ala Allah muna godiya da wannan karanci wanda ya ga akasin alkhairi fala na illa nafsa kada ya zargi kowa ya zargi kansa ya Allah ka samu cikin waɗanda za mu yi godiya gare ka lokacin an san sakamakon ayyukanmu na'am إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون الله أكبر ba yanzu aka mana maganar sakamako ba? to alkur'ani sai shida gaba da kasa jama'a gida biyu akwai ashabul maimana sai ashabul sai ya soma da nazari mutanen arziki ‘yan gata a wajen mahalici wanda ya tana za su komi na arziki ya Allah ka sa muna cikinsu. Inna ashabal janna lallai ma'abota aljanna masu shiga gidan aljanna masu ni'imtuwa a gidan da har abada ne ba zazzabi ba ciwon kai. ba yunwa ba kishi ba zafi ba sanyi ba hajja ba tsumma kuma ka ce ka sha babu ja a cikin ruwan magariya a cikin ayyamin kwariya fa inna ashabal jannati yau inna yan jannati yawma lalle yan aljanna a yau a wannan yini na kiyama tabi mai sauki za su gama da shi ba su takardar su a hannun dama kowannen su wayan qalibu ila ahlihi masrura ya juya ya tafi wajen iyalansa na aljanna matan da ba sa zumbe matan da ba su mai gida aki matan da su iya habaiki bai lafi matan da ne ka gan su kan ka alfansu matan da ba su fitsari balantana kashi matan da ba su jinin al'ada matan da za su yi kwalliya zani akan zani sai sun ɗawa maka kala ɗari amma kuma kana ganin kwalliyar kowane zani a jikinsu yana cewa شيء lin-nasi حسنا duk mutum na duniya ko azzalibi ne ko kafiri ne ko mushriki ne ko mulhidi ne in dai za ku gaya masa magana ku gaya masa mai kyau balantana mai gidanki in ji fakalman. Mai mai gidana inda aka samu mai gida akwai mene yaron gida yalla banki gaya ma ba wannan bai yi ba ko kuma ku adalci ku amfani da raunin su zalunci Allah baya san azzalimai inna ashabal jannati yawma fi shughulin kaji ko suna cikin shagali <laughs> ya ji sauƙin fassara ko waye bai san shagali ba amma ba haushe kirari yake ma shagali wai wan buki innahum fi shughulin ay yashtajiluna bi ni'amillahi wa ala'illahi ga abinci kala-kala ga 'ya'yan itace kala-kala ga mata kala-kala ga kuma tsari turul il maksuwa fil khiyam lam yatmithunna qablahum insun wala jan malani wani daɗi na nesa wai wata rana anguliya leka shadda Ta ce ga fa daɗi sai nisa ta wannan daɗin ba irin na leƙa anguli shadda ba ne domin shi yana ganin in yi ƙundin ba ya alkafa ha zai hallaka ne nan ko za a ci daɗi ne a sake cin daɗi a sake cin daɗi kuma daɗi ya ƙaru a kan daɗi kullum wannan sai gidan aljanna malam yanzu da za a baka nama a ce shi za ka ci na sati ɗaya kakal sai dai ka sha ruwa wallahi za ka gundura zai fita daga tunaninka amma aljanna in ka shekara ɗari kana cin tsuntsu ɗaya to duk ya ga za ka ji ɗanɗanan ya samu da kasusuwan da kara da wani ka za ka ga kasusuwan na haɗuwa sai tsokan ya koma sai ya ga ba haki fiha salam haka ne duk sanda kake son cin wani abu kake subhanaka allahumma malam zai inda kake nan zaka ga an ce teburin dina komi da komi da haka ce gafiya nake so Allah yanzu kan zai ce gafiya kuma ayin na aljanna ne ba na duniya ba to sai aka maka jerin gafiya ga sashe aka maka soyayye aka maka kafarce aka maka wanda aka aka tane shi aka yi kilishi kuma wani abin sha'awa duk wanda ka so ba ka so ka bari kana bari ka ɗanɗana wannan sai ka dafa kai ka ce na ɓata lokaci a kan wani ashe ga mai daɗi tajaddudi daɗin yake yi aka azaba kuma ta'urhikuhu sa'uda aka azaban ɗan wuta shi ma ƙaruwa yake fakihun suna gidan aljanna suna jin daɗi suna cin daɗi kuma suna cikin annashuwa da nishaɗi da farin ciki shi ne faki huna ba ka bakin ciki maganin hasada a aljanna babu domin kafin ɗan aljanna ya shiga gidan aljanna ko sai an mashi wankan tsarki akwai wani abin da wani suke ce mashi ma'ul hayati a haka zan shiga aljanna kai a haka kake tsammanin za ka shiga ba ne kai ai sai ka zama ba mai kyau ba kyakkyawan abu mai kyau a duniya kaman ka duk wani abu da za a ce mai kyau ne sai ka fi shi kyau na gangan jiki kenan <coughs> alhamdulillah ya biyu lana wa lakum nabi kuma a tsarkake zuciyarka kowa naka ne kowa kana so ana son ka ta lace wannan za'ana ma fi qulubihim min gillin ma fi sudurihim min gillin ihwanan ala sirrin mutaqabilina duk abin da ke cikin zukatansu da ƙirjinsu ta ɗauka na hasada na hikidu na ƙiyayya na gaba duk zamu mu cire za a shiga gidan ne kaman jaririn da aka haifa yanzu zuciyar nan shar babu komai sai alkhairi Allah ka haɗa mu da alkhairi amin ya sa Allah ya ce mutaki'ina alal araiki haka za ta gansu sun zauna a irin kujerun nan na isa kujeran yalla yallaɓai ita ba gado ba ita ba kujera ba in ya kwanta ya ɗan shinkida ya yi balance to yana nuna ya fa isa to kujerun aljanna na isa ne a za ka same su haka suke ba zafi ba rana maganan fanka ko ac a duniya kenan a yanayin ne gaba ɗaya tsada ke da kai na'am هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك مرتجئون هم haka yan aljanna za su kasance a rayuwarsu Allah ka sa muna cikin su wa azwajuhum da matansu kaji mai mata ɗaya ko aljanna ma matansu aka ce haba da Allah ka motsa a duniya alkur'ani ya soma ga biyu ko ma tsaba lakum minan nisa'i masana a aljanna an ce hum wa azwajuhum amma haka nan ka matsale ma biya zugashi ai akwai matan arziki wallahi sun ke taimakon mazan su fi masu aure na san wanda ta yi ma mijinta kayan lefe a garin nan na sani ne ba labari ka zo ka ce min wata ta wani kayan lefe ba na santa Allah ya saka mata da aljanna ta yi aiki da ilimin ai akwai wani littafi ni zawjati ko da haka ba wani abu bane ki tashi daga wahalalliya ya kullun kina kicin kullun wanke wanke sai kuma mai mata daya ai ta kai shi ya same ka a to san dai wata rana kai zaka ga tashi kira ta gunjira ko ka kwanta haka nan a mutsutsuke eh sosai kuma su faɗi na Allah in na faɗi kuskure amma kana da mata da yawa kai ma hudu kafin duk ana za ka shiga wani ɗakin sai an sake maka sabon fito a gilalli sai ka ce kan yana warwarewa ne sai dai an sake sabo wa ya samu wannan gatar ya ce a adabiya ladi masu daidai ne nan wa ya samu wannan gatan mai mata fili amma komin ka da ka kai ita Ka san duk inda ka zaga dole ka dawo nan duk inda ka zaga me zai dame ta ke wani canza maka shimfiɗa illa ya. Allah ka shirye mu maza Allah ka gane da mu eh, ba za ka gane karatun ba sai ka yi nan je to mai na rasa a gare ka ne ba ta mu ba za ka gane karatun ba shi hanci ya san daɗin gishiri shi ko ha sai me sai halitta aha to shi kuma hanci ya san zaƙin suka? to ku kula da kyau <laughs> hum wa azwajuhum su da matansu ga hatta a gidan aljanna ba jin daɗi ga maza ba tare da mata ba an tauye jin daɗin mata in ba maza wani abin sha'awa ba dole ba ne kai da matanka ko matanku imaninku da aikinku yi daidai to amma adalci da fadula irin na ubangiji sai ya dubi cikin kuwa ya ta aiki mai kyau wa ya fi samun gida mafi ɗaukaka sai ce to a haɗa ku a wancan babban gidan wallazi na amanu واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء دولا da suka yi imani iyalansu suka bi su akan imani to za mu riskar da su mu haɗa su da iyalansu matakan sun mutu da imani sun cancanci aljanna za a ba kowa aljannan da ɗayansu ya fi cancanta. Allahu Akbar. Fi ɗaukaka maɗaukakiya. A wannan kuma wata daga Ubangiji. Ana yana mana mu kuma gaskiya ba ma kyautawa. A ba ma kyautawa. Idan dai za ka yi aiki ya fi na matarka Aljannan ka ya ci nata a ce tun da matanka ce hankalinka ba zai daɗi ba tana ƙasa kai kana sama a wajen daraja a haɗa ku to kai ne ya sa a duniya saboda Allah kanka kawai ka sani hmm? ka je ka ci daɗi ka ci daɗi ka ci daɗi ka bata da miya sai ka ce an kwaɓa lalle saboda Allah kullun canza kaya kullun canza kaya abin da kai mamataka kaya tun na toshi saboda Allah kai makanka adalci saboda Allah wani ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me haƙƙin matar tsayenmu a kanmu annabi sallallahu alaihi wasallam yake tuqimu ha idza ta'ilta wa tuha ta'irka Wala تبدو ولا تبدو أبدو kace in ka tafi in ka ta kakkamame ta kakka gaya mata bakar magana kuma ko saɓani ya zo ba haushe ya ce tsakanin harshe ya haƙori akan samu ɗan in sako to kakka ƙaurace mata sai a shimfiɗa ku kwanta a shimfiɗan ɗaya sai ka kifa kanka wajen bango ba shi kenan ba a nan za ka ƙaurace maka in ta saba ma Allah ba wai ma ka ɗauki filo ka koma shirayi ba ba kuma ma ka bar ɗakin ba ga mai tiraka ya mai ƙofa ka zo ce ta bugawa ce sai ki yi wai karuwa ta ji mai hadisi da ce kai ka yi an gane ko? to sai mun yatta waɗannan abubuwa tsakani da Allah amana ce muka ɗauko annabi bai wushe ba yana mana wasiya game da matanmu ittaqullaha fil nisa haka annabi yake ku ji tsoron Allah game da al'amarin matanku kuma ya gaya mana in kana son ka fi ƴan uwanka a wajen Allah to ka kyautata ma iyali Kai hukum khairukum li ahlihi wa ana khairun li ahli haka annabi yake cewa wanda yafi kowa cikin ku wanda yafi alkhairi da kyautata ma iyali annabi sallallahu alaihi wasallam yake na ta kowa alkhairi da kyautata ma iyali sai a kwafi darasi hawa'u ta ga canji daga yau amma sai kenan zagi na fitan arziki wallahi wallahi wani sai ya kira sunan yankan mahaifinta sannan ya zaga sakamakon da za ka yi mashi kenan ya baka mutum aina ga in dai mai hankali mai hankali ne ko cinkiya mutum ya baka ne kamata in cinkiyar ce maka laifi ka kira wanda ya baka ka kwama mashi zagi ba akwai aikin hankali a nan so da Allah babu babu wani kuma gwanin gori ne aka ce ka zo mutu gashiya an ci an ci daɗi an yi ɗan kuma mashi a'a me kenan me kenan ai ba matarka da ya waje baka ciyar ba ko mutum baka san shi ba a titi ka ciyar da shi kai masa gori ka ɓata ladanka ka kwashe zunubai wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha Allah shi kare mu mazan da matansu suna cikin niwa na har abada jin daɗi na har abada inuwan aljanna ba wai rana ke damun kakaje inuwa ba la wallah a aljanna kamar yadda Allah yake mana bayani laisa hunaka shamsun ba kuma zamharir an gane ko ba zafi ba sanyi shi inuwar wata ni'ima ce ta musamman Allah yakan halitta ma 'yan aljanna domin su sha daɗi mutaki'ina na'am hmm. malam yana cewa an ce mata da mazajensu to ina 'yan mata muminai da suka mutu ina ƙananan yara muminai da suka mutu su kuma ina mazubansu to ina samari mazaje da suka mutu da imani ina ƙananan yara mazaje da suka mutu da imani sai yake nan sannan kuma ai Allah subhanahu wata'ala musawwirin ne cikin ni'iman da Allah ya yi mana bayan ya gaya mana aljanna akwai kaza aljanna akwai kaza aljanna akwai kaza sai kuma ya ce lahun ma ya sha'una inda rabbihim wa ladaina masjid duk abin da ɗan aljanna yake so zai samu a gidan aljanna Da kaddara aka ramaka Allah da kai tambaya a lokacin samartakanka akwai wata budurwa da ka so tafiye da majanunin laila da laila na? ba ma kaɗan ba an haka Allahu akabar kaga fadi ya zo daidai da magashi yana cewa ya yi hakan kuma da wani ya aure ta ba shi ba ya kusa hauka cewa kalimatu sidikin to ka ga wannan da kusa hauka cewa baka same ta ba da za ka shiga aljanna ka tuna ta ka ce yau ina masoyiyata kuma a dace ita ma 'yan aljanna ce to Allah sai ya san yadda ya hada ku ai ba za ka taba son wani abu a aljanna Allah ya hana ka ba nahu ma ya sha'una inda rabbihim ha inda rabbihim ko lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid haka ne an gane saboda haka rayuwa irin ta aljanna rayuwa ce abinda aka gaya mana an gaya mana wanda hankalinmu zai iya ɗauka ne domin inna na jannati ma la aynun ra'at wala uzunin sami'at wala khatara ala qalbi bashar sallallahu alaihi wasallam yace gidan aljanna ne za ka sami abin da ido bai taba gani ba sannan kunni bai taba jin labarin irin wannan daɗin ba kuma a mafarki zuciya ba ta taba hasashen za ta samu ba to wannan ai sai dai mu ce Allah ka haɗa mu na'am sai mene wa na'am ban ji ba macen da ce aure fiye da ɗaya wa za ta tashi da shi a bisa tambayarka tafilin hasili ke ta yi aure fiye da ɗaya da wani miji za ta tashi ko ta yi ba kamar yadda ka ce fiye da goma ba ko fiye da ɗari ne makashara za ta tashi da mijin da ta mutu a hannunsa an gane kawai inda za ka samu rage ka koma waccan aya da muka karanta amma tabbas akwai hadisi da ya magana akan haka akwai wata baiwa Allah ma zalat ala qaidil hayati sai rayu da miji tun auren saurayi da budurwa kuma an ji daɗin auren an kyautata ma juna sai mijin ya rasu ma'aura wannan ya zo tafi wannan ya zo wannan ya zo aka mata da gamba daga mata da ta auri maza biyu wane ne mijinta a gobe kiyama shi ne ce wanda ta mutu a hannun shi ne lallashinta na nuna mata mahimmancin auren Inna. ta ce haka inda mutum ya zauna ya ci gaba da bautan allansa akwai laifi na ce babu ta ce to ba za a yi ba kuni darasin da na ɗauka a nan shinwai da ni da kai idan mun mutu matanmu za su yi rajinmu haka ba gane ba <laughs> ko za ta ce an yadda mangoro? wannan yana nuna ihsanin mijin domin a rijalu qawwamuna alin nisa'i kuma auren saurayi da budurwa galibi yadda ka ɗauki al'amarin rayuwanku haka za ku tafi na haka kalubale ce gare mu duka kamar yadda na ce shin yanzu in mun mutu iyalanmu Muna za su yi ko damuwa za su so mazawarci kafin su gama takaba ko kuwa ta san wata takan so a kafin kwana arba'in Allah ka kyautata halayenmu yadda yadda ka kyautata halittanmu alal araiki za ka gansu a kan waɗannan gadaje nasu kamar yadda muka faɗi suna kallon juna suna jin daɗin juna suna annashuwa da nishaɗi a gidansu na aljanna ya Allah ka sa muna ciki la ya rauna fi ha shamsan wala harira ina gidan aljanna suna nanishi wannan kamar yadda muka faɗi muttaki'un ba rana ba zafi ba dari ba mu je لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون لهم فيها فاكهة a gidan aljanna duk wani ɗan iccen da ɗan aljanna yake so ya ci zai ci in goruba kake so za ka ci ka ga yanzu ka kamun goruba a ran wahalar da ni dai sai akwai wani abin da ko ba a ce maka ba sai ka ce na yaye na yaye ko ka kamun giginya ka san ita goma ba komin kyanka ka kama ci sai fuskanka ya mutu ka gwada amiro ka gani kwacce ka ya ci wahala to yanzu ana yanyankawa ma ana mai da shi gari an gane ai ai akwai abin da ko ba a ce ko ba ka iya ci sai ka ka wuce nan kawai shi za ka bata lokacinka ko shagabanka da ka ci gafiya <laughs> eh yayin muna ganin yara kullum sai sun kama amma yaushe kai razonka da daki jin ba shi a kama da su kai za ka yi ba an wuce wajen ha a kai gama wasu abubuwan masu daɗi masu ni'ima tafi ƙarfinka inda ya rayuwa ta tafi kana ji kana gani kan tomar rake ga gare ka kai shi ba abin kalasa ba shi ba abin a tatsa ruwan ka sha ba bayan an tatse ba za ka ji ɗanɗanon yadda ya kamata ba ai rake ka bazye shi kuma in kana son shan shi yadda kake so ka more to ka a maka gunduwa-gunduwa ka ɓare ɓawon ka ɓazge shi ka cika baki da shi to kai ka sha rake daga lokacin da aka wuce nan sai dai a yi maka gundu ba sannan a ke tafi. tafiya ɗan jefa ɗan ƙarami a baki kana shan baki amma dai ya san ba irin na da ba ya da kamfi ba da mutum mai shan baki cikin akina da zai har da kamar da ta ba ta ba. to amma da za ka ganga sunan zubi zubi da yan sirara da yan madaidaita to yan madaidaitan nan da sirara ba ka wani ɓarewa shan jaki da ke mashi ka tsotsa ruwan sauran kawai sai ka yar lokacin ana zaune lafiya eh aha wannan hajaran majaran Allah subhanahu wa ta'ala ke lahun fiha fakihatun suna da ‘ya'yan itace a gidan aljanna kaga lahun fiha ya ka ce fakihatun yani lahun lalibai rihim in ba su ba ba mai samun wannan ni'ima duk wani dan ice kamar yadda na ce akwai a gidan aljanna wanda yake rayuwa a gida mu shuka da wanda aiki a daji Allah yake yin shi kamar irin su ciwo su tsada su ci zaki da sauransu gwandan daji to a lulluba shi akan shuka shi ma a gida kuma ice ɗaya idan ka ɗauke shi kamar yadda ibini abbas Allah ya tsara masa yadda yake cewa ɗauki lemu kaga yana da sala-sala a kowane sala ta sa'ai sai baka ɗanɗanon lemu na daban ina ake samun wannan ba daga Allah ba walahun ma yadda kuma da abin da suka ce a kama su suna da bukatarsa kafin su rufe baki an kama su kun ga duk wannan daga wane ne Allahu jalla jalalu a ci a sha a yi annashuwa kuma ciki bai faci kuma ba ana tacewa ne a fidda dafalan masana'anta ba ai aljanna ko majina babu a hancin ɗan aljanna balantana ya kashi wa wane aikin mutane an gane ko ba a gane ba kana son ci na ce kana son ka ci wanda ba ya so ya shim kana so ka ci Allah ka sa muna cikin waɗanda za su ci kana son duk abin da aka ce kake so a kawo a kawo to Allah ya sa muna cikin wanda za mu ke aikata mana ana kawowa to amma waqfa ta wa natadabbar wa fafsha, me ya sa muke so ba an sa? me ya sa muke so don mu ji daɗi can kuma an ce don mu huta shi ke nan ku? to mu ji daɗin mu huta haka nan kawai ake ba kowa da kowa? akwai abin da mutum yake yi a bashi? to kai ne kai yi don a baka ainihin ne gizo ke saka kowa na so amma me kai dan a baka yaya alaƙarka da mahalikinka ta fannin imani yi mana shege wa mani uminu aksarahun billahi illa wahun mushrikuna ba ka sautunan boka ba ka umci? ka liƙa wata fitina da wani abu tun da ne auren nan wannan matar duk abubuwa ya su karkace inda na hau ko na sai abin hawan nan da abu ya lalace inda na tare a gidan nan na rakasa rayuwa aina allaha hamsa salawati kana yi a jama'a an sama kanka su ne wanda suke yi ake ba su wannan sauran ibadu ba sallah ba kana yi kamar yadda Allah ya ce dan ka samu wannan ni'iman lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'u kana kare kanka daga haram idan ka bai kallon abin da aka hana hancin ka bai shaƙo abin da aka hana ka bai sauraron abin da aka hana Bakin ka bai cin abin da aka hana bai faɗin abin da aka hana hannunka bai taɓe-taɓe wani nan ya taɓa hannun kandala ya taɓa hannun hindatu ya taɓa hannun jijen gala ya taɓa hannun yan mai shinkafa ba hannun da bai taɓa barawa mata a titi ko kuma bai ɗauke shi ma zunubi ba kuma an maganan aljanna yana so Hmm. amma kirari hausawa suke aljanna mai masoya da yawa hakika akwai masoya amma wasu so suke aikinsu zai soya su Saukalubale kalubale ke mu ya jawo da baya ya samu waje ya zauna ya nasu aljannan nan da muke bayani zuma ta farko kenan dama mun ce Allah yana ya mana bayani akan me akan mutane biyu bayan ya ce shi adali ne mutanen kirki masu imani su wane ne menene sakamakon mutanen kawai masu kafici ko sako su wane ne menene ɗabi'un halayensu da sakamakon muna fatan Allahumma ja'alna min ahlil janna warzuqna amalan salihan yadkhiluna aljannata bi fadlika ya arhamar rahimin ina ga lokacinmu ya matso za mu dakata a wannan waje roƙon Allah muke jalla jalaluhu an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla